masu saurare assalamu alaikum abdulrahman gamba ahmad ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar wasanni daga nan sashen hausa na radio france international shirin wannan makon zai mai da hankali ne kan yadda kasuwar musayar 'yan wasan kwallon kafa a nahiyar turai ta kasance bayan da aka rufe kasuwar watan janairu kamar yadda aka saba dai a duk watan janairu akan bude kasuwar musayar 'yan wasa tsakanin kungiyoyin kwallon kafar yankin turai kuma an sha ganin yadda kungiyoyi da dama kan cefano manyan 'yan wasa da nufin toshe barakar da suke da ita kuma dama manufar da ta sanya ake bude kasuwar kenan to sai dai kuma a bana masu sharhi sun ce kasuwar ba ta yi armashi ba lura da yadda manyan kungiyoyi suka matse bakunan aljihunsu kuma duk da cewa akwai buƙatar ganin sun shiga kasuwar la'akari da matsalolin rauni da suka addabi galibin ƙungiyoyin ga misali ƙungiyar psd ta faransa na fama da matsalolin raunin 'yan tawagarta ciki kuwa har da tauraron kungiyar wato Neymar Junior baya ga 'yan wasan ta na tsakiya da dama da suke fama da rauni amma sai gashi an rufe kasuwar ba ta yi cinikin da ake tsammani ba nan ma kungiyoyin Real Madrid da Arsenal da kuma Chelsea da su ma ke bukatar toshe matsalolin raunin 'yan wasansu amma dai hakan aka rufe kasuwar ba a ji wani labari mai daukar hankula ba Muktar Haruna Muhammad wani marubucin labarin wasanni ne a Najeriya kuma ga yadda ya kalli kasuwar musayar 'yan kwallon ta bana a zantawarsa da abokin aiki na Abubakar Isa Dindagu. To gaskiya kasuwar musayar 'yan wasa a wannan wata ba ta yi armashi ba kwata-kwata idan ka duba yawanci a sauran gasannin da ake bugawa misali gasar kasar Ingila zaka ga cewa mafi yawanci wato kara tsawaita kwantaragi ya fi yawa akan siyan 'yan wasa in za ka duba dududu 'yan wasa nawa aka siya a kakar manya-manyan kungiyoyin ma ba su sai 'yan wasa ba sai dai aro da wasu kungiyoyi kaɗan suka karba haka gasar la liga spaniya za ga cewar su ma dai sai dai ka ji dan can an sai ɗaya dan can an sai ɗaya kuma da ƙaramin kuɗi ba wai manya-manyan 'yan wasa ba kamar yadda ake yi a baya. kamar manyan kungiyoyin kenan su ba su motsa ba gaskiya manyan kungiyoyin ba su motsa ba musamman ma kungiyar kwallon kafa ta real madrid a gasar la liga wadda ake ganin cewar tana da korafe korafe a wasu gurare na siyan yan wasa amma kuma har yanzu bata ce komai ba ita ma kungiyar kwallon kafa ta barcelona kaga ita ma banda wani dan wasa dion da ta siya da kuma dan wasa botin prince wanda shi ma za a iya cewa kamar kawai dai ta siye shi ne babu wani cikakkun yan wasa da aka siya sai kungiyar kwallon kafa ta Athletic Madrid ita ma da ta dawo da Morata to kaga wannan za a iya cewa a yadda ake musayar 'yan wasa ba a yi komai ba kamar da me kuka hasashen gani domin yi hasashen cewa kungiyoyi da dama za su ƙara kaimi musamman a gasar Premier kasar Ingila kungiyar kwallon kafa ta Tottenham wadda ita ce take da matsaloli da dama na siyan 'yan wasa wanda a shekarar da ta gabata ma za ka tuna bata sai wasu 'yan wasa ba ta yi ci gaba da bal ne da 'yan wasan da take da su kuma ta samu korafe-korafe da dama sautari dai wani abu da masu sharhi ke gani game da kasuwar ta watan janairu shine karancin fitattun 'yan wasa la'akari da yadda galibin kungiyoyin ke kin sakin manyan 'yan wasansu sakamakon tunanin abun da kaji ya zo kamar da yadda adam sa'id da aka fi sani da mr asad ke karin haske wato abin da yake faruwa shine kowa idan ya shiga kasuwa yana so ya samu abin da yake so ne an ka shiga neman ɗanbal kakan so ka samu irin ɗanbal ɗin da kake so to amma a january sai ya kasance su 'yan bal ɗin irin waɗanda ake so babu su a kasuwa ko kuma sai dai kaga an kulla yarjejeniyar an yadda za a siyan maka amma ba dan bal ɗin ba zai taho ba wannan shi wato tsakiyar kakar an siyo yan bal wanda daga baya an yi asara yanzu bari na baka misali a waccan shekara da Manchester United suka dauki wato shi Sanchez daga Arsenal zaka ga kamar transfer din an yi ta ne su sun bada Mkhitaryan nan kuma an basu su Sanchez to amma me albashin da aka bawa shi Sanchez din saboda Manchester a lokacin su nuna suna masifar bukatar shi wannan Sanchez din dan haka ka ga ana bashi wajen fan dubu ɗari biyar da wani abu a sati baya kokarin da ya ci wannan albashin to sai ka ga shiga wannan kungiyar da zai yi ba zai bayar da abin da ake so ba sai ai wasa goma ma dan bal bai yi satlatin ba to za ka ga shi ma wannan wata matsala ce wanda ka kashe kuɗi da yawa kasuwa dan bal kuma ya zo bai ma baka abin da kake so ba baya ga haka kuma za ka ga kana bashi albashi da yawa shi ma kuma zaka ga bai baka abin da kake so ba sannan kuma wajen su kansu misali kungiyoyin da za su siyan maka da dan ballin coach ya riga ya yi planning da yan ballinsa cewa yana so ya kare season da su ba zai yi su siyar da dan su ba kuma kowa yana neman star player bayan tim din da zai siyar da star players a shekarun baya dai hukumar kwallon kafar turai ta UEFA ta sanya dokar cewa duk dan wasan da ya sauya sheka zuwa wata kungiyar a watan janairu musamman wadda take buga gasar zakarun turai to fa ba shi ba damar ci gaba da buga gasar a wannan shekarar ko da dai hukumar ta uefa ta cire dokar a wani mataki na karawa kasuwar musayar ta watan janairu armashi to bari mu ji ko akwai musayar da ta ɗauki hankali a watan janairu ga dai mr asad transfer dai da zan iya cewa an yi babban wani dan bal shine shi felaini daga manchester united da ya ban nahiyar turai gabaki ɗaya ma ya koma bangaren china sai maganar wani yaro suarez da aka ɗauko daga barcelona shi ma za ka ga loan ne ya taho arsenal wanda kuma akwai ƙungiyoyi da dama waɗanda ake tunanin misali suna da matsaloli a january nan an yi tunanin za su yi transfer da dama to amma ba mu ga sun yi ba irin ƙungiyoyi kamar su psg irin ƙungiyoyi kamar su arsenal za ka ga sun ɗan sassamu matsala a january ɗin nan na injuri waɗanda kuma gashi ana ganin yan sun samu rauni to amma kuma za ka ga yadda muka yi zaton za su so yan bal ɗin gaskiya ba su sayo ba amma dama sauran kungiyoyi irin tottenham liverpool manchester united a ingila za ka ga kusan ba abin babu wani abu da ya faru gaskiya kusan ma an yi transfer za ka ga yan abin da ake cewa reserve team ne hmm. kusan yara ne aka siyo su aka kawo su kungiyoyin amma babu wani wani dan senior team ko wani star player wani wanda aka kawo a waɗannan tumatuman aka su ma madrid in ka kalle su da su kansu barcelona dan bal ne suka gani dani suarez din ya tafi suke ganin ya za a yi mu samu replacement sai suka je suka kawo wani tsohon dan bal shine zai zo kusan saboda dai ko ta kwana to ganin cewa kungiyar real madrid na daga cikin kungiyoyin da ake sa ran za su yi cefane musamman yadda suka kwalla fare akan eden hazard na chelsea amma sai ga shi ba a cimma daidaito ba hakan ta sa muka ji daga bakin wani magoyin bayan kungiyar a jihar kano wato hamza dk don jin ko suna da kwarin gwiwa kuwa muna fuskantar kalubale a tim kuma dukkan abun ya ta'allaka ne ga manajimen kamar mai tim din kenan Frontino Ferris mm. akwai sarrai da suke da shi a tim din kuma shi kansa yana da kalubale duk wanda yake ganin yadda ake mana busa da yadda ake kinmu a bana gaskiya abin ba a cewa komai dai kamar dai ku yanzu dai kawai kun zuba sarauta Allah ido sai abin da hali <laughs> gaskiya ne kuma duk wanda ya kalli tim mu kamar coach din da muka kora Lofa babban coach ne kuma wanda ya taka rawar gani kamar a tim din Spain to amma wani abu da ya sa ya kori kansa shine san rai ya nuna dole sai yayi da yan kasa kuma gashi din sun yi amma sun kasa amma ka dubi sabon coach ɗinmu mai horarwa solari in ka dubi yadda ya canja baldin tamu daidai gwargwado gama wani yaro da muka kawo dan barazil benicius yaro ne dai mai karancin shekaru amma kuma yana ba da gudunmawa sosai sosai yanzu dai wannan dai matsalar da aka samu kenan za ta taba kungiyar a ganin ka kafin karshen kaka tana taba mu ma ita ma dai kungiyar arsenal ta birtaniya na cikin kungiyoyin da ke da tarin matsalolin raunin 'yan wasa musamman masu tsaron gida amma kuma haka aka rufe kasuwar musayar ba ta yi cefanen magance matsalar ba duk da cewa daman tuni aka camfawa kungiyar cewar a duk watan janairu komawa baya kuzarinta yake yi jamilu midiya mai arsenal wani magoyin bayan kungiyar a najeriya ya ce hakika suna cikin matsala da farko zan iya cewa laifin kwac ne saboda na farko akwai wanda suke ba da gudunmawa a cikin wannan tim din namu kamar su ozil ya zo ya cire su daga cikin wannan tim din yanzu tim din mu ya fara samun matsala sannan kuma ya dan ƙara kawo wani sarrai a ciki akwai yaron da ya kamata a saka shi a nan basa sai a ki saka shi kamar irin su kwandozi din nan suna da kokari a arsenal amma kuma sai yake nema ya ƙara cire su daga ciki tim din namu yake nema ya samu matsala ya kuke ganin hasashen makomar arsenal a bana eh to gaskiya duk da haka raunuka yana damun yan bal din mu arsenal haka amma duk wannan ba zai hana mu yin kokari ba saboda a cikin yaran ma da ake ɗaukowa ake sa suna ba da gudunmawa ɗari bisa ɗari sai dai ba kamar ainihin mai buga wajen ba to amma duk da haka ya kamata a ce a watan janairu mun yi transfer dama bakin da ake yi arsenal shine cewa kamar an canfa in watan janairu ya zo ko kuna kokari amma sai ku koma baya kun yarda da haka wannan gaskiya ne tunda ba su ɗaya ba su biyu ba hakan take faruwa dole a canfa Tuma saurare a nan shirin zai dasa aya a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki na sashen Hausa Radio France International musamman Abubakar Isa ɗan da gode taimaka wajen haɗa shirin ni Abdulrahman Gamba Ahmad ke cewa mu huta lafiya.